don girman Allah na tsuguna da gwiwoyina har sun gaji na yi kuka har hawaye na ya kafe na roƙe ka da girman Allah har yawon baki na ya kafe ya kake so na yi abin da nake so ki ki haƙuri don girman Allah to kai ma kai haƙuri kada ka da yarinyar nan kai ne dai kawai ka tsara kanka wannan masifar masifa yanzu auren ne masifa duk abin da zai zo ya raba kan ma'aurata ai masifa ne cece ce da yake cikin wasiƙa. Wannan shirin yana nan akan Arrow 24 on demand.